na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kan kare Wallahi ma gurin bani in ne ya haɗa wani mitin a Kaduna a M Square a Umaru Musa Hall. To, amma gaskiya yau ina da mitin da shugaban kasan amerika shi ne na zo ka domin kai ne abokina kuma dan uwana da jini domin ka wakilce ni to amma ina bukatar dubu goma a wajen ka saboda ban so in je banki ko in koma gida yanzu kai ma ka sani da zaran ka da dangote kakar ka tanki saka to ai kai baka sani ba wata biyu kenan alhaji atiku abubakar yana kira na a waya ban ɗaga ba yana so in ba shawarwari a zaben 2019 ta yau na ɗaga saboda ya mun kira ya fi saba'in yana ta yi mini magiya yana ta min magiya shi ya sa na zo gurin ka domin ka wakilce ni ko ma dai in nuna maka ne shi ma kawai ba dai kawai saboda gaskiya ina da mitin da brigade yanzu ma hakan nan da ka gani zan je na hau jirgi ne na wuce abuja to amma yanzu ina buƙatan aron dubu ɗari a hannunka in ma babu a je a sai da mashin ɗin nan naka a kasuwa don na san da zarar ka yi ido biyu da atiku ka zama hanshaƙin mai kuɗi na duk najeriya kuti melesi fesal wannan aika su suna ka fesal ɗin yanzu ɗan mashin ɗin na kake bakin ciki da shi ni ba bakin ciki nake yi maka ba a ruwa ce na kawo maka ta lawa shi ya tana hanya kiyama za a yi babbace ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.